بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yana daga cikin abubuwan da suke da muhimmanci ga mamatanmu yana da muhimmanci ga mamatanmu sannan mu ma yana da muhimmanci a gare mu zan zo in bayyana ta yaya zai zama yana da muhimmanci a gare mu idan mutum ya yi wa fati Allah maɗaukakin sarki muna roƙon ka ji kan mamatan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya idan mutum ya rasu abun da yake fara riska kamar yadda muka sani baƙo ne a inda zai je tunda ba wanda ya taɓa zuwa a cikinmu ko ba wanda ya taɓa zuwa to inda zai je baƙo ne shi a wannan wuri ɗin don haka bai saba da wannan wuri ba kuma kamar yadda muka sani duk wani abun da kai karo da shi a karon farko yana da wani nau'i na garaba ka ga abun bako ne a gare ka to bare kuma abun da ya shafi kabari abun da ya shafi rayuwar barzakh to wannan dalilin yasa a immatu ahlul bait alaihi musallatu wassalam suka samar mana da hanyoyin da za mu nema wa mamatanmu rahama mu nema wa mamatanmu rahama wadda akwai ruwayoyi guda biyu waɗanda waɗannan ruwayoyin an karɓo su ne daga a'immatu ahlil bait alaihi musallatu wassalam iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi kenan cewa ruwayan ta farko tana cewa ku nema wa abinda ruwayan ta kunsa ku nemawa wa mamatan ku rahama ta hanyar sadaka ma'ana in aka yi wa mutum rasuwa ya yi rashi aka yi masa rashi to abun da zai yi domin nema wa mamacinsa rahama Shi ne sadaka da abun da ya sauwaka masa sadaka muna da hanyoyi guda biyu na yin duk wani aikin alkhairi kana da niyya na farko hanya na farko shine za ka yi a maimakon wannan mutumin abun da ake cewa niyaba za ka yi ne a maimakon wannan mutumin ma'ana yanzu zan iya ɗaukan abu sai in ce na ba da wannan sadakan a maimakon wane Allah maɗaukakin sarki niyanka kenan da za ka yi Allah maɗaukakin sarki na ba da wannan sadakan a maimakon wane bi ma'ana kamar wane ne ya bayar Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki wannan abun a matsayin wane ne ya yi aikin wane ne ya yi aikin wadda ya rasun kenan sannan na biyu shine ka yi aikin kai ka ce to ya Allah maɗaukakin sarki zan ba da wannan sadaka ɗin ladan ladan Allah ka kai wa wane hanya ta biyu kenan in ma ka yi a maimakon wane kamar yadda muka sani in mutum ya rasu misali misali akwai azumin da bai yi ba ko akwai sallan da bai yi ba za ka biya masa in ka tashi biyan sallan ai ba za ka yi sallan ba ne ladan Allah ya kai masa a'a za ka yi sallan ne a maimakonsa kamar yadda muka sani to shi ma wannan niyan za ka iya yin niyan yin sadakan a maimakon mutum ka bayar a maimakonsa kamar shi ya yi sannan kenan wannan abun ya zama mulkinsa ka mallaka masa shi sai ya kai sadakan a maimakon shi yayi na biyu kuma shine a'a wannan abun naka ne sai ka ɗauka ka ba da sadaka a matsayin naka sannan sai ka ce Allah maɗaukakin sarki ladan wannan aikin alkhairin da na yi ka kai zuwa ga ruhin wane ka kai zuwa ga ruhin wane wannan hanya ce ta biyu duk wanda mutum ya yi mai kyau ne to anan muna magana ne akan abubuwan da za mu yi wa mamatanmu mu nema wa mamatanmu rahama da su ruwaya ta farko take cewa ku nema wa mamatanku rahama ta hanyar yin sadaka ga wanda ba zai iya sadaka ba idan sadakan bai samu ba sadakan ba zai samu ba to ku nema musu rahama ta hanyar yin raka'a biyu yin raka'a biyu a raka'a biyun nan raka'an farko mutum zai karanta suratu tauhid qul huwallahu ahad bayan fatiha kenan mutum zai karanta suratul fatiha sannan ya karanta qul huwallahu ahad kafa biyu bayan ya karanta wannan zai yi ruku'u ya yi sujada guda biyu yayi yi raka'a ɗaya ya tashi ya tsaya sannan bayan wannan a raka'a ta biyu zai zo ya karanta alhakumut takathur suratul takasur alhaakumut zai karanta ta kafa goma kafa goma kafa goma a raka'a na biyu kenan sannan sai ya yi ruku'u bayan fatiha kenan ya yi fatiha ya karanta alhaakumu kafa goma ya yi ruku'u ya yi sujuda sannan sai ya yi tashahud ya yi tahiya kamar yadda muke faɗa ya yi sallama wannan su ne raka'a biyun da mutum zai yi in ya zama na cewa bai da halin sadaka amma malamai suna cewa abun da ya fi ma shine mutum ya haɗa duka biyu ma'ana ba wai in ya yi sadakan kuma kar ya yi sallan ba a'a abun da ya fi ma malamai sun ce shine ya yi sadakan sannan kuma ya yi sallan wannan yana da muhimmanci yana da lada mai girman gaske ga shi mamaci yana da amfani sosai ga shi mamacin wannan kenan sannan muna da ruwaya ta biyu wadda ta zo akan abun da ya shafi salatul wahsha wadda ruwaya ce da take maganan cewa ana yi wa mamaci wannan sallah a daren da ya yi wa fati a daren daren da aka binne shi kenan bayan an binne shi darensa na farko darensa na farko da aka binne shi daren da zai fara samunsa na farko a kabarinsa to ana yi masa wannan sallah din. domin nema masa rahama da kuma sauƙaƙe masa al'amuran da suka shafi al'amarin kabari saboda kamar yadda muka sani rayuwar barzahu rayuwa ce da take da eh, abun da ya shafi bakunta da kuma tsoro da firgici a cikinta muna fata Allah madaukakin sarki ya raba mu da su ya sanya mu cikin waɗanda za su samu nutsuwa a rayuwarsu na barzahu amma dai mutum yana da bukatan ya yi shiri to mutum daren da aka binne shi na farko daren da zai fara samunsa na farko a kabari bayan an binne shi to mutum zai yi wa mamacinsa wanda ya mutu iyaye ne yan uwa ne abokai ne mutum zai yi wannan sallah ɗin ga wannan mamaci ɗin sannan a wannan sallah ɗin ita ma raka'a biyu ce raka'a ta farko mutum zai karanta ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum zuwa ƙarshe in mutum ya karanta wannan raka'a ta farko kenan bayan fatiha ya karanta fatiha sannan ya karanta ayatul kursi ya yi ruku'u ya yi sujuda sujudan guda biyu na sallah raka'a ɗaya dai sai ya tashi ya miƙe sannan bayan ya tashi zai kawo raka'a ta biyu a raka'a ta biyu kuma zai karanta eh, a raka'a ta biyu kuma zai karanta inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul qadr zuwa ƙarshe kafa goma inna anzalnahu kafa goma a raka'a ta biyu bayan fatiha zai karanta inna anzalnahu kafa goma sannan sai ya yi ruku'u ya yi sujuda ya kammala sujudansa guda biyu sannan sai ya zauna ya dawo ya zauna kenan ya yi zaman tahiya ko eh, kamar yadda muke faɗa ko tashahud sannan sai ya yi sallama wannan shine raka'a ta biyu sannan za mu ga cewa a ruwayoyin biyu akwai 'yan bambance-bambance kaɗan na farko eh, daren da mutum ya mutu ake yi in mutum ya mutu daren da ya mutu an binne shi ko ba a binne shi ba ruwayan bata ambata ba don haka kaga kenan za a iya yi sawa'un an bunne mutumin ko ba a binne shi ba daren sa na farko sannan kuma ruwaya ta biyu da ta bayyana cewa eh, sannan ruwaya ta farko akwai sadaka an gabatar da sadaka a kanta sai da aka ce ku yi wa mamatan ku rahama da sadaka ku nema wa mamatan ku rahama ta hanyar sadaka idan sadakan bai samu ba to amma za mu ga ruwaya ta biyu babu maganan sadaka mutlaqan sannan ruwaya ta farko da aka yi magana akan Eh, ba a ce in mutum daren da aka binne shi ba a ce sai an binne mutum ba kaga ana iya yi ko ba a binne mutum ba amma a ruwaya ta biyu daren da aka binne mutum sallah ta biyu kenan daren da aka binne mutum ake yi wannan kenan waɗannan 'yan bambance-bambance ne 'yan kaɗan da suke tsakanin eh, waɗannan ruwayoyi guda biyu sannan wannan ruwayoyin ko kuma wannan sallan suna da muhimmanci sosan gaske ta yaya muhimmancinsu zai bayyana shine za ka iya yi wa kanka wannan sallah ɗin ta hanyar da zan yi bayani a kai yaya mutum zai ya yi wa kansa wannan sallah ɗin tun da kaga cewa mutuwa ba abin wasa ba ne in mutum ya mutu in dai mutum ya tuna mutuwa in yana da imani zai je akwai tsoro akwai firgici a ciki duk da waɗanda suka zama bayan Allah sosai sosai manya-manyan waliyan Allah suna shauƙinta ne wannan kuma mataki ne da mutum zai kai na kusanci ga da Allah maɗaukakin sarki ya zama ya kai wannan mataki ɗin to almuhim mutum zai zama zai iya zama ya, shirya wa kansa shi ma ta yaya za ka shirya wa kanka shine akwai ruwaya da ta bayyana cewa mutum idan ya yi wa muminai arba'in wannan sallah ɗin to lokacin da ya mutu ko ba a yi masa ba kaman an masa ne bi ma'ana yanzu in ka ji wane ya, rasu wane ya rasu ɗaya biyu har ya zama na cewa ka yi wa mutum arba'in ka yi wa muminai arba'in wannan sallah ɗin to kai lokacin da ka mutu kai ma zai zama na cewa kaman an maka wannan sallah ɗin ko kowa bai maka ba to kaga wannan yana da matukar muhimmanci mu mai da hankali wurin yi wa ‘yan uwanmu muminai wannan sallah ɗin saboda mu ma in muka rasu Allah ya samar da masu mana ya zama na cewa ko ba wanda ya maka kaman an maka ne to kaga wannan yana da matukar muhimmanci ya zama mun shirya wa kanmu kaga yanzu in kai wa muminai arba'in wannan sallah ɗin kaman kayi ne ai kaman an maka ne bayan ka mutu kai ma to sai zama bayan mutum ya mutu kaman ma an masa ne ko ba wanda ya masa bare kuma Allah zai samar da waɗanda za su yi masa ɗin kaga kenan yana da muhimmanci mu mai da hankali ya zama na cewa mun yi shi wannan sallah ɗin ga 'yan uwanmu da suke rasuwa Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya kuma azurta mu da kyakkyawan ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu